Assalamu alaikum. I am by name Alpha Charles Mbaya Borno. Um, ina son yi magana ne akan kiss. Wato kiss yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tada ma maza hankali. Kiss yana da muhimmanci sosai. Ita kiss dai there are many ways to kiss your partner. Amma batun rushing on each other ku kanku ba ba kun yi the both the both parties will not enjoy it at least ku natsu ku samu natsuwa kowa ya dara hankalin shi kan abin da kuke so ku yi ko da misali kina kwance ne a gefen shi yana kwance ke da kike mace za ki kwance a jikin shi kina kwance sai ki kai kanki kusa da kai shi the next thing sai ki kai lips ɗinki kusa da lips ɗin shi wato nan ɗinki zai zama yana ƙasan yana ƙasan lips ɗin shi nan ne zai shiga ta wurin bakin shi before nan za ku fara jin daɗin kissing ɗin eh, you are kissing him he is kissing you but ni a nawa fahimta da kuma nawa ganewa idan partner suna kissing ya kamata a ce kun yi lip da ido kuna kissing each other ya fi daɗi sosai yana da daɗi daga nan dai kuna yi kuna yi kuna yi zai iya tura miki harshen shi yana son ya ji kina taɓa shi harshen kina taɓa nashi ko kuma haƙoran kina taɓa nashi wadda Allah mata a zama ana da tsafta at least in bakin baya wani bashi bashi duka za a ji daɗi to na gode